ya wayan karan nan ana ah, wala sai da na je ake ta can wani yara ina zuwa eh yan taba taban shi ne ne mai da cikin abin da din shi sun dawo computer ne sun dawo ina da waya na temperature wai kuma daukewa fa ta temperature ba ta nuna min temperature wallahi sabon da ta yo ai kai baka ma dauke ba ni wa dauke a ah, dai a to ai irin wayan na kuma 4G amfani kuma 4G ne ka wallahi sai ka temperature This quarter is 24, not 23. We have an additional one from the DSS, making it 24. So you can you can correct that one because they brought it this morning. Michael, Yep.

cái này luôn giúp trẻ đi giúp trẻ đi Thank you. Thank you. cái này đó là nó bồng chuột là đang nghịch thế nhưng mà Thank